fi anwa'i shahadati kullum fi a shahadati shine muke ciki ne muka fara bayanin shaidun farko wanda ke wajen fata a haki watan shine muka ce a shaidun mutum biyu ko kuma shaidu wanda ya kasance na zina ne mutum hudu ko liwaɗi sai mutum hudu kaga dai shi muka bayani akan watan rajulun a tani kana da mutum guda adali wanda shaidai ka sannan kuma ta akwai mata take guda ne alhakin kana na tabbatuwa da wannan ba kai da rantsuwa ba sannan kuma kai bayani ko kuma yadda ya kasance mata suka ba da shaida ga matsala wadda ya kasance maza ba ku sanin irin wannan matsala ta irin mata kamar abin shahi haila ko abin shahi da'ul farji ko abin shahi sadar da budurwa saduwa da ita ko abin da kama da wannan muka ce shi kuma wannan shi ma ba sai da rantsuwa ba in an ka samu mata take guda biyu sun isu to sai wa wahidun وواحد يجزئ في باب الخبر والمانع أولى عند كل ذي نذر وفي شهادة من التبيان في كلهم وقتل بينهم قد في وشرطها التمييز والذكورة والاتفاق في وقوع السورة من قبل أن يبتلقوا أو يدخلا بهم كبير خوف أن يبدلا وواحد يجزئ في باب الحرب wahidin shaidu guda yuzu shi na isuwa fi babil habar ga da shaida to nan an ka ce wahidin yuzu fi babin habar wannan babi ko ana babi na wanda kasance ya kasance shaida ba ta isuwa sai da shaida mutum guda mun yi bayani a haka amma kuma nan ya ce fi babin habar wahidin yuzu babi na ba da labari alwahidu yuzu mutum guda shi na isuwa to me ababul habar nan da kamar yanzu alqa'id matsala ce mace ta haihu kila ana kokantuwa addada kila mutum biyu sun take ta matsalar kila mace ta wani ya take ta da wani ya take ta ta tafi ta aure wani bayan aure ne a bayan ɗaura aure wanda da wata shidda saura kwana shidda ta haihu shi shina ganin tsana shi na kota ta da saura kwana da ta haihu shi shina ganin tsana shi na shi kuma ya tana hukunci shi addada to irin wannan ana kama mutum guda ba shi don yi zubu fi babin habari mutum guda ya su daga ba da labari ta an ƙa'ifin wanda kasance mutum na wanda yake ya san kafofin mutane sosai shi wannan ilimi ba ko ne aka ga Allah ka bashe shi da ba ce ta Allah a karatu ne aka yi ba dake dake a gani akwai wannan da ake ce ma da hadin wanzu Allah na sallallahu alaihi wasallam ya biyo ya ɗauko da Usama tunu Zaidin da shi da Zaidin suna kwanci su samu tunu zaidin da zaidin harisa hanyi ne suna kwanci cikin zane guda su lullube jikinsu amma ƙafafunsu da fili to samu tubaki na sama ciwon wanda manzo Allah ta so kwarai kwarai da gaske baki na amma shi kuma mahaifi ne zai dokari na shi na aka ce ma hibbu huwa ibn hibbihi masoyi dan masoyi manzo Allah na son zaidu kwarai irin wanda da irin wanda uba ka son ɗani haka ka son zaidu kuma ya kasance ya haifi da Usama kuma haka shi kusan Usama kuma haka shi kusan jikokin Usama haka kusan jikokin Zaid da wata yana wani sahabi cikin birnin Madina cikin masallacin Madina wani na warki hakan da ya gawo na warki shi hada nan shi hada nan shi hada nan shi hada nan sai ce kai wanga ya da mutane sai wani ce mai kuri. dan Usama mm. jika Zaid da ya ce ya koma zo Allah gani shi na so ne ya ce la da zo Allah na rai da ya so shi za ka kama kai ne kenan ko to shi ne sai kasance a shi wannan motsa jijin wakar mujalaji ya fito sai ya da zaidu da usama da kuli suna kwana amma kawakun su da hidi to wasu suna ganin ga usama baki kikirin ga zaidu kuli ta suna ganin kan faɗa ne na ba sai da biyo sai ciwo ya tsaya da ba shi ko ga Allah na kallo ne ya to har ya wuce sai ga kawo ko kinga ga kawo ko take ga kawo ko baka ki wadanda fara sai shi sai ba kinga yace hadhihi al-aqdamu fadu hanin ba da yace kawo kinga tashi da tashi sun fito da ko ko da wannan hukunci ba ka zalika hunga lalle hakika tashi guda da tashi guda sun fito sai mazan Allah ta shi na farin ciki an Aisha ta ce goshi ne na warki a saboda farin ciki ya shiga cikin gida ya fa'a cikin gida ya ce ma Aisha ya ce ma Aisha ta abin da wannan ci. ya biyo ya aiko da Usama da shi da zai kwanci kuna kwana ya ce har zai la damu, ba su hannu ba adal eh. kaga kenan yawon ke kenan ina Usama yawon mu zai da yawon shi ɗane na ce kan ga kuɗi na ya haifar baki baki na ya haifar fari daga asuli na kila can asuli hankali da asuli can asuli ana samun kila shi kila cikin kakannin su akwai wanda a baki to shi na cewa wahidin mutum guda da shi na shafi ba da habari kuma yanzu irin ƙarif shi na ba da labari haka nan kuma mutan kifar hauri mai shaƙe hijira an shaƙiya ko ba a shaƙiya ba kamar wanda alƙalin ce mashaƙan shi ka ji an shaƙiya ko ba shaƙiya ba to in ya shaƙa ya sa mace ya shaƙi ba sai a sa mutum ba. an gane wannan bai yi tsayari ba amma sai a gani shi a ne an haka mushi an haka shi an ka ce gani ne an kai shi na shi buga na shi buga na sha ta ne. to a ya samu shi a shaƙa ta mishi a shaƙi a sha shaƙi ko sha ba ne an haka na shaƙi a sai an yi haddi amma shaidu shirgiya sai mutum shaidu an ganin shirgiya shi na sha annan a yi haddi sai mutum dan akwai wani duk shanta shi ka shan turare ba a jamalinta to amma an ka samu shaidu biyu kan sun gari sha sha kaga sai a mai haddi kenan ko da haka ga shi kenan kaga shi wa wahidu ne zo fi babin habar guda shi na isuwa ga babi na labari ko kuma alal kale aitul buniyani? wanda kawa gina kima shi ne shi gina ya ce lalle hakika gina ga tawanata inda da makwarci makoci sun samu sabani gina da yawa aka samu hakan ya da kakanni sun su. sai kasance a bar gida akwai tsakanin katanga ta tsakanin wannan gida da wannan gida wata sai a taho wannan katanga ana sabani a kanta masu wanga bangare suke su adda masu wanga bangare suke su adda to sai a samu kaisu ne? wanda ka taho shi ba shi kita ta gina na shiga na cewa lallai a ɗigi gida ta gida ka za ta to shi ma ana da mutum guda a ta aka mutum duba wa wahidun yajzu ba da habar Wasu na da aula malama suka ce a da mutum biyu dai aula su amma hikintinta kullu dina dai kun dukkanin malami a ahadul nazari sun kace ce sai an samu tuyo yaki saboda nan ga ibari na yawanci ko labari min sha'anihi wata abinda a sha'anin labari an ne kona ki kasance watan ma habarta ko abinda ka bani labari ki kasance watan a ya alama ko gairuka wani ka san shi Allah labari ai abinda ka sani wani ya san shi an gano wannan da yawan kasuwa maluma sun fice sai biyu amma dai guda ya isa nan domin sai ana magana akan shaidu biyu biyu amma kuma ka shaidu guda ya isa ya ce to a yasa ka wannan saboda na ana magana na inda ya kasance shaida kaka isa ba sai ka rance ba ta gana yanzu a sheke nan an ka ce lalle ka canza gawa ne a da ita shi ke nan ba ta rance ba an ka shatsa an ka lalle hakika ya sha giya to ba a ce ya sharince shi barra babu rantsuwa nan gadi ɗaya za a yi mishi haka nan to wannan suka ce wahidu shudu sabir habari suna magana akan nan labari na kawai aka son a samu to an so a samu adali in ba samu adali ba kawai adali shi na yiwa wanda ba adali ba shi a bada irin wanga labari kuma a yadda da shi kamar yanzu mota ta ka sai mota ashe mota gara ka sayi tana da aibi an karuhe maka bayan ka ta kawo mota sai aibin ta ya bayyana ka zo kai karo da ka sai mota gare shi ya sai sama da mota mai aibi yace ba mai aibi ta ba an ka taya an ka fi da ya ba da shaida aka hanga ba a wasu an ka samu inyamuri ba a samu wanda ya kasance kwararre da ba ba a samu bakaniki kwararre ba ta inyamuri an ka samu an ka tsaye inyamuri ta ba ce lai hakika mota bi tana da aibi kuma aibi da tsohon aibi na wa wahidun zo fi babil hadari kenan, ba sai ka ba kada ka sai mota sai mai sama da kudin ka an sai ma mota an sai sama mota kuma aure ma aibi wannan ne aula da kulli zai haɓa inda kullu dina da ko wata shahadatu ne asbiyani fi jurhi haka nan kuma ana isuwa wa tambi shahadatin da shaida sabiya ne ta an yara to ce bi shahadatin nan da mun kace bi shahadatin in muka koma can ga asalin shaidu wanda ke bada shaida sai hurrun sai a shekin nan shahadatin din da ake magana ko an yaran da aka magana shekin nan sai diya sannan kuma sai wanda kace musulmai na ba galan aka ake sunna aka ce min ne. ashe ita da shi shaida sun mai ba da shaida sai ya kasance na sannan ko musulmi an gane wannan don ci domin shahadatin haka nan kuma na aiki da shaidu min sirri da in yara sai durhin da abin shahida wani yaro ya ya shahalga wani yaro da bindo sai bai mai ijiya to nan ya rike ijiya ga ijiya ta ta ta abin ta ce shi na kuka ga sun taru shi na wayo wayo idan aka to aka ce sai manya suka to suka ce kai wai wani wai mai wanga abu sun ka ce wani na ana na ya shi an ka tambaye su bayan ɗaya ta suri guda sai wai wajen ya wani da bindo wani wani da bindo ga ija sun ka ce wani na wani mai shi ga bindo ga ija wani na wani mai shi da bindo ga ija an ka tara sun ka ce wani na ijirin kenan ko mm. kaga aka yan ba nan da iya haukan shi to an da sabi kal hadayi da gangancin yaro kuskure na amdu sabi wala madnuni kal hadai da ganganci na yaro da ganganci na hawkaci duk kuskure aka dauka su ba a cewa a cire mai tashi ijiya ba wala ilmi bil da za a yi ba da a koma kawai a biya diya da ya tura dai kenan wani za su biya ba shi da biya ba kuma a kai su za su biya wannan diya ne an gane ko yanzu ka nan ga sai an ka tambayi yara yar dukkanin wasu kace lalle lallai hakika wanda yi to wannan shar'in da ka sa a karɓi shaidar ga ta yara kan cewa Wani shi yawa da rauni ne ko hmm. ko kuma wajen kashi in jirgin ne. ko kuma kashi kuma yanzu yara irin suna da ɗabi'a a wajen da wasa bakin ruwa ka zo gurbi wajen wanka na an ka zo ana wurgi ana wurgi sai guda don ne guda cikin ruwa daga wasa ki da kamai da san ya mutu ba har ya kasance a ce ta saboda cikin ruwa yake har ya kasance ruwa sun haka shi ko da ta kama ta so sanwa mai to sai an ka tambayi yara kai wa kashewa ne tun fice wani dinne cikin ruwa wa kashewa ne wani dinne cikin ruwa wa kashewa ne wani dinne cikin ruwa duka sun ka ba da shaida akan hakan da kamin kenan gane to sun ka ce nan ga mun samu sharɗi guda ko shahadatu da al-bayani muna da sharuɗa nan guda biyu ya kasance yaran da dukkanin su an sun ka ba da shaida dukkanin su ɗiya ne saboda bawa ko ko bai bada shaida bawa ko ba amsa shaida sai ko balle ba kalmi Allah an gane ko a cikin na ka ga ran ga shi kasance diya ne shi kasance musulmi ne dan da ka kasarai ko akwai yaran da ta cikin su masu wasa cikin su ba a da shirka shi dan dan wanda ba adali bane shi ke na kaga ubana ya mai bai hudu ya mace bai nasari da haka ba za a dare shaida ta ba an gane wannan kace to sai juyi mu kasale da rauni ko kuma wasan kashi da rauni ko kashi kasa kuma mi ashir mi ashir da ta kuma daga cikin shirkan mu daga cikin shirkan mu ana ji a gani shi yaron yaron da ya fara shaida sai da wannan yaron kashi kasance makiyin wannan yaron da ba da shaida kai ne kashi kasance ɗan uwan wanda an haka shi rukun wanda an fara rauni in dan uwa wanda aka kashe da shi aka kai jahilin nan in dan uwan wanda an kawo ni aka kai jahilin nan in ya kasance ma yaran ga an su ba ku da shiri in ya ce wa da na tunda ba ku da shiri shi to ba a da shaida ta yi ko uwayen su a ba ku da shiri ba a da shaida ta balle ma shi kasance da shi da yawa ba su shi ko uwayen su a ba ku da shiri ba a yadda an gane wannan ko to shi na ce fijiyoyin makasai ga abin da shafi wasan ko kuma wasan rauni fi jurhin wa qatlin bainahum tsakanin su a dake a dake fi an yasu shahadatin shaida inda su yaya ta an yara fi jurhin ka amir shahirauni wa katilin da kashe bainahum tsakanin su kuma cewa bainahum tsakanin su yi in ya kasance manya na ka faɗa gaba ga yara mutum dole ka faɗa ka ta wanda ya kawo gadan ka guda ya kashe guda an yara dai auren nan ba a fashe da su ba mu zama shaida da kuma ce bainahum kuma ya yi shaidun mata tsakanin su wanda yadda an kai faɗa wurin mutum wata mace ta kashe wata wata ba wata rauni to nan sai an samu lalle haƙiƙa adali ke ba da shaida sai an samu adali sun ba da shaida akan kashe nan ko akan rinnat na na za a hukunci amma ba a yarda da shaida mata wasu wasu to duk ana ji ne cikin bayanan tsakanin yara wasu wasu zai zama shi wanda da ɗin can bai samu su mata za a ci wani biki tun da su ɗaya na ya ci kalmar hidi a alfarji washe duha abin da ake yakin watan shaidu da ɗan yaran ga attamizu ko wanda su kasance mu mayyadina wai ya san abin da sai mu shaida imamu na malik cikin mu dauna ce watan mai shekara goma ko abin da ya samu goma ina suna ke ba irin wannan shaida ɗin wa shaɗu hatta ne zo wasu kura sannan da kasancewa dukkaninsu watan maza ne da mata mata ba a taɓa shaida su ɗan yara wani tafaki sannan kuma tun da dace wasu fiye ko isaura ga akwa sura su dace akan akwa sura ce lallai hakika ne wa wani rauni ko kuma wani shi kashe wani ko a tambayar su wani haka ne kuma da abin ya faru ko wani sun kuɗe shi daidai wa ya faru wannan ana da shi da min kawai an yasa ko koko? daga cikin shirin ramu kamar da muka ce shi kasance wato dukkanin su musulmai na kasance kuma dukkanin su ɗaya ne shi kasance kuma babu ƙiyayya tsakanin su in ya kasance akwai ƙiyayya tsakanin wato ashahidu wal mashhuru alaihi ko kuma ta akwai karaba tsakanin ashahidu wal mashhudu lahu da za a yi da wannan shaida ba kawai an yasa ko mu wato gabanin su rarraba su in yaran sai ba su rarraba ana da da su amma in sun ka watse aka koma tara su wuri guda ba a da da su don ko shiga cikin gida ana canza Me kawai da yi talhu gabanin su rarraba au ya da kula fihim Kabiru, au ko kuma a san kabirun babba ya da shiga fihim cikinsu ko kuma babba ya shiga cikinsu haufa domin yin tsoro an yi baddalar kabiru shi babban na ya canza musu alkafiyata kafin wanda aka ba da shaida ke faɗa musu za su hanci to jin tsoron haka nan wata ana ba za a karshe da ba in dai ba ku shiga cikin su ba to wasu ranuwa suka ce a nan wanda an ka ce ko kuma babban shiga cikin su wanda in ya kasance da adali ne babban da shiga cikin su ba adali ba ne idan babban wanda shiga cikin su adali ne to nan za a tambaye shi a ce ni ka sani ga abin da ya faru in ya ce la adali sai a koma da yanya yara da babbana ko kuma adali ne aka ce ko da ta zo miki su ce so ɗaya ɗin ko wasu wasu hmm. ka ji ko yin ce a ah, ko da zo Allah da ka faru ya faru na da ikuwa na kwanci ko kuma na ikuwa na tarauni ba san wanda ya yi su ni ka sani ba san komai ba ciki ya ce da a yi ko da hmm. tun da nan watan kabiri na sannan kuma adali na sai a jaye shi aka bi ta su soja. amma in ya kasance ya ce na san abin da ka faruwa in ya faɗi ne ya ce ga abin da ka faruwa to wani shi ke sai a jaye shi da ɗan yara ya samu shida ta shi ba da shaida to shaida ta ta zama kiyamun lauti ayyuan lauti ko ta da dai in yi ce wa da soki wani da yatsa ko wani da kashi ne? in shi tsena an samu kiyamun lauti tabbato aibi ko tabbato rauni ko tabbato kashi domin da yiwuwa ainihin kenan sai ka samu da su alwala satu sai su rance a kan wannan shewa wani rauni domin su cincinci jinin ɗan uwansu ko kuma su cincinci a kashe wannan da ya kashe ɗan uwansu الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله